وقد سمعنا قولنا وتسلم منا رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رحيما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

kalamomi wanda kwanaki goma zulhijja Allah ya rantsuwa da kuwan fajr wa layalin ashr sannan kuma su ne afdalu ayyamin duniya kamar da wajen hadisin jami'in lokacin da ke afdalu ayyamin duniya al'ashr mafi fitan kwanakin duniya kwata-kwata su ne kwanakin goma zulhijja wannan ne da ke da abu na uku Allah ya fitar aiki na ɗari a cikin zuciya fiye da kowane lokaci ba a ke ce ake sannan a zana a fara a zamu makararru ne domin na shakka wata ya fara cikin fajiri yau mai arafa ya yi ya ta in ce ya ce kuma tseren ne tabbas wani zari kamar da na kusa da na ce fito sai ce masu yi kawo ne a cikin wannan kwanaki akwai yau mu arafa ranar da Allah ya fi aiki bayi da wanda abu na shida akwai yawon naha kuma an ɗaukar da ne ce inna al'azamar ayyabi inda Allah yawon naha mafi girman rana a wurin Allah ranar yanka ranar yi sannan kuma sai ranar goma sha ɗaya ga wata mana ranar yawon sallah a wurin sai nan. biyar da Allah da wannan goma suka fi falala kwanaki goma zulhijja ne ko kuma kwanaki goma karshe na ramadan ibn al-qayyim ya tafsiri cewa kwanaki goma farko na zulhijja rana kuntu sun ranar ko ramadan amma dararen goma ke na ramadan su kuma sun fi dararen goma farko na zulhijja yau ba wa ma'adarata ba huwa yau mun abin ranar da Allah ya ji kafar addini al yau ba akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan a ɗaukar nasu da gina arafa kuma ranar ma a ɗaukar da na aya abu na biyu ranar arafa innahu yawmun yaqtulu fihi al-'ibq min an-nar قالت التي هو انت بني الوزع ويراد الله بأمر الموت الملائكة فلن يلا أما إلى الفهم da wannan bayan Allah da suka tsaya arafa Allah yana alfahari da sun gurin malayi hadisi yana cikin sai wuce ba ne na sannan kuma ma da ya kama da hadisi da imamu Ahmad ya wato da zafi Allah ibn Abdullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jira ka inna Allah yubali malaikatahu ashiyata arafa amma kuma bi ahli arafa Allah yana alfahari gurin malaikun marintan araba amma da kowace suka halitta araba ne yalla ya kuka cewa ulmu ila ibadi ku duba na ko malaiku a tsawon daurin shirkan gobara sun zo mun kudu kudu da kura me suke nema suna neman gafara da yana ana cikin malik ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya tsaya a araba har sa kiran rana ta kusa ta bani A lokacin da wasallam ya ce أنصف لي الناس يا بلال كيف تكن زرعا فقال بلال فقال أنصفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يريدوا مزالا فتصل لي مكان حتى كيف كنا كف بقوة يوسف فقالوا وإني لفضل الجماعة لكن أنصفوا لله فما لرسول الله لله والعياذ بالله تعب عليكم يقول أنا والدي أغفر لله جماعة يمحيه دم الله والجمع الذي إلى رجل الناس في الدين يقول لي فقط دم الله يمحيه kamar da yawanci ba dan Allah ne ke zuwa ruwa da shi za a yanke mana dan Allah ne ke mun ba ma yi idan sai ku kuma ku yi da ba Allah ko da ke ma'jaran nas ma'jara nan akwai ya mahrufa ya ya ma'jaran nas أتاني جبريل عليه السلام آنفا من ملائكة جبريل من أذنى ذنبا فأقرأني من رب السلام إذ ألا هنا فقد سلم وقال إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات ألا يغفر دام مثلا عرفة وقال غفر دام كيلو لأهل عرفات كيف كان جن سيدة جميلة كان جن أما دقل جن جيبا كان to kenan gafaran ba ta mu kace ta mu ne wa ahli al-mash'ar da kuma da suka cikin mash'ar al-haram muzdalifa ce inda fa idza fatu min arakat fadhkuru Allah 'inda al-mash'ar al-haram ana da daga arafa rana ta baci da da ruwa mash'ar al-haram a gurin da mu kwana ni sallar asuba a gurin sannan kuma sai mu kama addu'a bayan sallar asuba har ka rana ta fito sai mu gurin وضمع عنه المتبعات ɗan biye-biye ba su duka Allah ya lamunce mu a goma kira mutu ke nan Allah ne biya mai ko da Allah ne ke kunci mu ya ni kira mu daga nan ne sai ko ai kuma ka sabi ya rasulullah lana qatta wannan namu ne sahabbai yace hada lakum wa liman ata min ba'dikum ila yawm al-qiyamah za ku ne duk wanda ne har kiyama ta tashi قال عمر بن الخطاب ترك الطيب الله الجبار هل يقول ان لا يا ويل فلان بكى وقال فلا لا تدعي عرفه ابو نمر أذن عرفة يكبر سنتين في ألا يكتب في تأذكر أن عرفة والذي يذكر الوقت القرآن في بلد الحمد مسلم حديث أبو قتادة رضي الله عنه في الحارث ابن ربيعي الأنصاري لكي أتم يا الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة جلبنا أن إرادة عرفة التي أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده على جناية كان كركن يمشي كلام أو رواية يكفر السنة الماضية والباقية فقال أن عاشوراء وأنا أبني عرفة شيئا كتب الله صلى الله عليه وسلم azumin ashura shirya ce ta annabi musa alaihi salam da wannan kaga shirya annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi da annabi musa alaihi salam da wannan ya ce linka na wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rufin ya yi akan da annabi musa alaihi salam azumin yawm ashura yukaffiru as-sanata al-baqiyata faqat amma da Allah sallallahu alaihi wasallam shirya shi يكفر السنة الماضية والباقية أبو نبوه إن خير الدعاء a ya sa asna amma ƙa'idar hamzan nan in a farko da yana zuwa inda ne wannan kaga Allah ne ce anna anzalallahu fi lailatul qadr sai ce ne inna anzalallahu fi lailatul qadr inna a'tainaka al-kawthar inna allazina amanu inna allazina bi annal a wannan hamzan ana mata fassara a yanzu a farkon wannan Inna ba du'ai du'a yaumi arafa mati jiya aku arumia aku adara. Aku dulu sini di rumah tajibat di Dubai. Ali bin Abu Musa'ib bin Ali al-Jadi. Kakang ada di kan bilal bin Abu Qulal di Allah Subhanahu wa ta'ala di bin du'ai wa yaumi arafa. Kayu du'ai wa yaumi arafa. Mati jiya aku di dunia dan aku adara. هذا يصير درجة إلى درجة إلى التسليم كانت الدنيا لا فما عرفه من تشاء وبنى خير الدعاء دعاء المعارف وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي كلمة الإخلاص لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد على كل شيء قدير. وإذا عرف كذا za a dawo muzdalifa daga muzdalifa sai a koma mina dan a yi jifa sai an yi sai a yi yanka kuma ka sani abin da Allah ke bukata wajen yankan ko a can ko a nan a takwa da yanala Allah al-qumu wa wala jimaru wa wala yanalu taqwa minkum كذلك سخرها لكم لتكبر الله على ما هداكم وبشر المؤمنين abin da Allah ke bukata wajen yankan ka ko yankan ki ko yankan mu taqwa Allah ta'ala in ka zaura babban rago da niyyar cewa za ka ne kowa shi ke rakiya lalata ne in ka soke rago idan ka yi magana a gani idan dai ne ka soke kaza iya lalata ne ana faɗa shi ke na lalata ne wanda ya ka akuya ko mutum zai bi ka lalata miliyan ba a gurin Allah. Ilan ne mutum tsoron Allah wajen تجد أيوة لماذا كمان من أهوال da في ya عرفة dangane da halayen magabata a ranar arafa yake cewa amma amma wani wurin da wani yalla mai arafa fa gumi hajji na rasiri gwargwadon yi mutum a wurin allah gwargwadon iya tsoron daga iya tsoron allah ko tattalin tumatir albasa mafi yawanci abin da ke shigar da mutum wani yalla da ta shigar tumatir tattalin albasa a samu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un هذا da خير khairu du'a du'a عرفه arafa من اتكلم muna shakarta ne da ومنهم من كان يغلب عليه الحياء أو الخوف إذا كنت أقول أنا سامي أنا من جنبي الله إذا كنت أقول أنا سامي أنا من قرى الله الخوف من الله في ذلك اليوم أنا من قرى الله فهذا عمر بن عبد الله بن شرير رحمه الله وهو من العلماء التابعين من من يتابع يكونوا على موت من إقباله ومن من من يضع في عبادة التابعين وقف في عرفة ما بدر الهمل فقال أهدون وكيف تتكلم بالجواب اللهم لا ترد أهل الموقف من أجلي يا الله كذا سمير وانت suka tsayo a ɗan arafa ba za ka amsa musu hanyoyin da ba da laifi na mana ya ɗauki duk laifin duniya kamar shi ne ya fi kowa ne amma kai ko ni yanzu zai ba ni ne kowa ne suna sunan manzo Allah ni na kowa tsoron Allah jama'a mana da matsaloli ba matsala sai ga kai kan kowa ne suna, ko kana sallah na masallaci ko ku ne kuka kowa tsoron Allah ko mutum yana sallah albayar zai zo shi ne kuma tsoron Allah ko ina ma Allah ya fata albayar Qur'ani ne a sunan manzo Allah ya Allah ya fata ko ni ba taba gani ba san ko akwai ne wuce ba babu da ba mutum wanda ya yi tikati albayar zai ga ah, inna lillahi ya zama rauni imani an ce ba ana masa ana yi digaji banda masallatai kuma an ce ana yi digaji ne kuma magana ce ko ba ta fara wata magana ba a ce za a ce shafi illa fi masajidin talata ba amma dai akwai magana da kuma da su ce a kowane masallaci ma na juma'a to ka ga sarki yana tare da wannan da suke cewa ba a ka fita bi a masallaci Ko kai kuma ne ka je kai a masallaci da ba kana da lada kuwa yana da lada ba a yi fita bi kwata-kwata sai a masallaci uku masjidin ma'am da masallacin an kawo sallaci da baitul lafi to ga ko a nan ba za a yi wace in kai kuma ina ladan ladanka a magana farko ba ka da ladan farko Allah ya san in dai gaskiya ne dai yana tare da su ne ko Allah ko kai ba ka da saboda saboda ka halatta sunna ka saka sunna kuma kowane ya ka sunna aikin shi an mayar mai kuma ba da za ka fara wani azumi da ke ranar juma'a ke kin yi azumi biya da ce a'a ta ki gobe a ke ka abu tsiri ni da ki kariya kawai garba nunan dawa juwayiya in sai haka ne ka kake kenan shi ke nan ko kayi shi za yi ba lada amma an tuma wa su ba shi kunna wa su aqiduna ke masajid sai to ai dukkan masallaci Allah ne ku ga sai dai kana tare da su shi ke nan ka dace ke ku ga duk da ki ka bi ai wani wuri ba zai zama bainal qawmi ne wa raja yanzu ina yi wa fashi kitabin na ko ina yin zai ba ka lada wa Allah yana yi wa kuma Allah zai kasa ba zai ka kasance ka kankani kankani to kar ka ce wai kai kan kowa da Allah a'a akwai bayan Allah da sun dama ka kai shi ne ko ba sun ba ta dalilin kuma Allah ya yi mana rahama amma kai ba kai gane ba rufa a ce aka ambara mutumin da ka shi dan dukun nuno kan a cikin tuye rigar dukun nuno dukun dukun wannan ta ce wallahi Allah ba zai kaza ba wallahi sai Allah ya kunta da shi kamar shi a cikin wa kuma wani amma kuma اللهم لا تغط لا تغط اهل الموقف من اجلي يا الله كذا كبيرنا اهل الموقف هذا ونستطيع عام دندلينا لدينا شبيه وقال الاخر ما أجرته من موقف وهرجاه لأهله لولا أني بي وأنه في مقوم بي ومقوم بي لأتفاتة الخيري دولنا سهلة يقول يم يم يم جدار سهلة أنا فقول سهلة كما جاءوا الحرام لولا أني بي في إجارة كما جميعا اللي يقول ذلك يا الله كده كمية تقول أمزا مقابلين أجل نبقى بعد ذلك سلطن سلطن سلطن سلطن ibn masud ba arafa ba yake cewa wallahi wa inna zunubi za a yi shi ne na ji addu'a ne da yake cewa da ba wanda zai kusa da shi shi yana ganin zunubai su yi yawa sun yawa wasa to ba da mu ya ku da Allah ya ta ووقف الفضيل بن عياض الفضيل بن عياض يا فيا عرف والناس يدعون متى يسنى تفاضل الدعاء وهو يبكي بكاء السكلة المفترقة كم مثل da take tarasa iyayenta ta rasa mijinta wanda abubuwan da gaba ɗaya ya kone mijin ya tafi baya nan قد حال البكاء بينه وبينهما يا غدر ما تيوا يا ادوا دو القلقن كوكا كوكا يا جاي كاغو دوني ولا في الخوف sai iya samun ma ba ke nan zuwa ba saboda kuka kuka kuka kuka to sai ke cewa falamma kana shamsu al-ghawra رفع رأسه إلى السماء وقال واتوا أتاه واتوا أتاه منك وإن أعطوه يقول ذلك لأنه غلب عليه الحياة من الله عز وجل ولا يأتينك ثم سوء إلى الأورج يا كيدك وسوء أتاه منك ما كيدك وإن عفوت قولا أن أن أجمك أبوا تكيدك يا بيت وي فلنا تكيدك كينا من الجواشيب هو يقول ذلك لأنه غلب عليه حياة الله إن بل مسلمين يستلم كل قلة لما ربك ويقول من سعيد بن هرب yana gaya ba shi al-Zubayr bin yana gaya ba Shu'ayb bin Harb in kunta tadhunnu annahu shahida al-mawt fa ahadu sharrun minni wa minka fa fi sama wa lanta wai in har kun kana da dare duk wanda suka halarci Arafa a lokacin dukkan su gaba daya annahu shahida al-mawt fa ahadu sharrun minni in wani ya fi ni lalacewa wa binka kai ma an samu wanda fi ka lalacewa to wa ka ba wa hanta to tarda abin da ake yi tarda abin da kake tunani ma'ana shi yana ganin cewa shi ne koma baya wajen tsoron Allah alhali kuma ma sha Allah ma sha Allah da barakallah yana cikin gaba gaba cikin rubuwar Allah kaga ke nan wani tafiyi yana mai kankantar da kai shi matuƙa gaban Allah ba wai yana mai albahari wurin Allah duk ba za na sallah ta ne sai sallah da dare ne ke rijali kin ka ayyukan Allah sai Allah ta ne ya ce Allahumma inni a'udhu bi barkat min saqatik وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا اهدي ثناء عليك انك ما اثنيت على نفسك ودعا بعض السلف بعرفه فقال اللهم إن كنت لم تقبل حجي وتعدي ونصبي فلا تهرمني أجر المصيبة على تركك القبول مني أنا فرأتنا بكم مرة فتاة أقول اللهم إن كنت لم تقبل حجي أبي كنا قولون ما أجي ما أجي ما أجي لجلسة أما يرمان فائمة ومسوطنا سادة أصدر سوري أبنى مثلا الله صلى الله عليه وسلم sak kuma ga ikirari amma duk da haka yana tsoro Allahumma in kunta lam taqbal hajji ya Allah idan baka karɓa yake hajji na ba kaga shi yanzu na rinja da menene ba rashin karɓa da ba mu yanzu ta kafa da ne da kowa Allah taqabbal minna kuma ya zama sunna ka daga ta inda daga biyar na yi tuwa har ya kai dan tuwa har ya dawo tuwa tuwa tun daga nan zaka sunna har ya dawo zaka sunna سابق قلنا سر سابق قلنا أعطاكم الجيم لفجمي رب لا تقبل منا وما يبقى يتمنع من عمل ليس عليه أمر ما فهو رب يا زمان أحبابنا وهما إنه رب لا تقبل منا لأن إذا مكتبه من هجينا برا وتعدي لهما تعب كثير من الياسة ونضجي النضج فيما نوم من التعب duk da nauyi ne na gajiya to fala ta ki ajiyar musiba to ya Allah kada ka haramta min ladan musibar nan ya Allah ka bani ta mana musiba ne ko sai ka je aikin zanci da sha wahala kashe kudinka ka ji yunwa jikin ka yi tsami sannan kuma ba ko jikin ladan Allah ne ba ولكن كان الله مصيبة عليك إنا لله وإنا dan wannan Ladan ya Allah kada ka haram zamar ala tafi da kabuli ne akan ya Allah ka fi aiki na ba to dan musiba ce ba to ya Allah ka ba ni da musiba to kaga ya zama ba ta kike ba ko yau da wannan mutane kuma yi ramu Allah ya haɗa mutane da su gida daya Allah da yana da yawan rahama yana da yawa, gafara yana da yawa. magana amma kuma dai kai ma ka sani ko a duniya la yi ko doki ba la yi gaba ne layi ministoci wurin suka zauna ba kai saka je ka zauna wurin sai in hanya ta yi hanya layi ministoci ba kai isa ba sai in hanya ta yi hanya to ga za ta yi su shiga baya shiga baya amma ba ka ba kai ba minista ba kuma sai nan hanyar ministoci ba wannan sai kan manyan manyan wanda za su gaji aljanna fi dawo wa kai ka ce kai ma kana tsawon su Allah ya san mutum bai san mata ba kai wa kana ba'du salafi yaqulu bi niyyatihi fi yawmi arafah wa yaqulu ya rabbi qad kafarat qad kafarat qad يا رب قد كبرت فأعتقني كبرت معناه من كبرت معناه ذنوبينا sun yi girma ya Allah to fa a'tabni ya Allah ka enta ni wa shubita bi arfa wa huwa yaqul bi kalam abiyat laqad tajidwa wa jaa عبد الله عبد الله بن مبارك الى سفيان الثوري عبد الله بن مبارك دخل المركع يا ابو سفيان الثوري رحمه الله جميعا رحمه الله ورحمه الله الجميع dukkan su Allah ya mutaka a shi ya ta arafa wani wata sai da alamun batun yi da arafa ya rufa da kan gwiwoyin ranar arafa wa ya rufa da shi nan su ziyaru sauri wa ainihu mu'minani min al-jumhur idan wai suna zubar da hawaye فقال ابن المبارك سفيان من أكبر هذا الجميع هذا تذكر تنبهي أبين ولا تتحدث في ولا الغريب kana ganin waye kumunin hali waye ke bayan baya al'ummar da su waye ke gaban gaba mu ci kura Allah waye ke bayan baya فقال الذي يظن أن الله لا يغفر له هو الذي يظن أن الله بزي الله فتاما بشيء بايا بايا ولكن wannan kaɗan daga cikin halin salaf fi yau mai arafa نسأل الله تعالى أن يتقبل منا خير الدعاء وأويم عرب sannan kuma mafi kifiyar ranar da Allah ya ɗauke bayi daga wata rana a to ka gaske nan ka sanya mafi izinin Allah Allah ne yanka ka kuma Allah ne amsa maka da tsakinka duniya da lahira ثم الأعمال المستحبة في هذه العشر والتأيك لأجل سوء أيها وإن الصالحين أبو بكر يوى يوى دولة كانوا في احتضار abu na farko ma da ce al-islam tsarkake ibada da Allah da wannan Allah ne kuma da kuma ya sanya wannan sinadari ikhlasi shine babban hanya ta karɓar ayyuka in akwai yi to akwai alamar karɓar ayyuka in ba shi babu aikin da ba shi ba Allah ne kuma da kuma ya ce ma umin illa liya'budu Allah wa yuqimuna lahu al-din ay yuqimuna lahu bil 'amal مؤكد مليون وكأن الشيء وقال تعالى من كان يريد العاجلة العاجلة يعني الدنيا هو في خوي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد بأن لا يقام دنيا وولي الجسوم أنا أقول الدنيا في أن لا يقام الدنيا عجلنا له فيها يعني في الدنيا ما نشاء كوي أقول أن لا يقول abinda Allah bai ce za ka sami shi ba ka yi zaka sami shi ba bai zai same shi ba kuma ga wa liman mubi sai ga wanda Allah ya ce ba shi ne duk da shi na duniya ne kawai sun mace Allah ya kuce annaba ya tsara sai a babbaka shi da wutan jahannama da ya bari da a kan mataki mataki ya ce roli yanka duniya iya wahala ga Allah أقول لكم بقى لي قوي يا رب الله اللهم أجرنا من الله اللهم أجرنا من الله اللهم أجرنا من الله أقول لكم أن دفع كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب نعم زيته مثلا اللهم أجرنا من الله اللهم أجرنا من الله اللهم أجرنا من الله أقول لكم أن تقول يا رب الله لا تقولوا يا رب الله ومرة ثم جعلنا له جهنم يصلاها لا سويا شيء في وجه جهنم تنبيه وجد أن لا لنا سورة البقرة وما له في الآخرة من خلاق باجرة وفرصه إلى جهنم إنما ما أمر لكم الدنيا دنيا دنيا دنيا كوبي دنيا يا ساقبا وأنا هذا جيني جماعة ليه قولوا ليه قولوا ليه قولوا ليه جهنم مذموما yana abin zargi majura wanda aka kore shi daga rahmar Allah kuma wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura amma wanda yake nufin lahira kuma yi aiki irin na lahira to abun biyu ne kai nufin lahira da yake nan abu ne daban ba kuma da ke lahira lahira kuma ba ka aikin lahira wa sa'alaha sa'iyaha sannan kuma kai aiki irin na lahira tare ke nan akwai akwai aiki irin na lahira akwai aiki irin na duniya kowa ya sani akwai aiki na federal government akwai aiki na state government akwai aiki na un united nations a dinga biyan ka da daloli mai wannan duk aikin banza ne aikin mai banza ne in dai kawai a nan kada kada وما في الآخرة من خلاق ما لهم موقوتي لا يرى ولا لا يرى مؤثر كبتنا والله فلا عيش إلا عيش الآخرة ما هو ترى يوانا كالفتية هو أبونا هو أدبي بنا سيرا ولا يرى ومن أراد الآخرة وسعالها سعيها ومن أيدي إذن لا يرى أي لا يرى ينا مؤثر إلهي أيضا لا يرى هنا بقاس متابعة الظنة ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وكان هنا بقاس المتابعة الظنة إن كتابة هي أجسيم لشيكي أنا سيكي بأشيكا إيرو الزوايا وأنا سيكي بأيرو أنت راك لا شيء ما أقول لك duk mutanen duniya da su da kiran jama'a ba abin da za ka ci saboda ke tashi da yau za ka cire kuɗi a banki eh, ATM ne ka sai ka je ka danna wani kuɗi da ba za ka ba kuɗi zai fita kana danna ko biyu ko uku za a ka da wannan sai ko kai fara ne ma tuhumta su ma za yi haka ake da duniya haka ne to amma gurin Allah sai ka tabidiya ka tabidiya kuma ka ce rabba za ta ne. ai Allah ma yana da tausayi ne wallahi da ba sa zai ce malaku ki fadda shi kawai in mutum kama wata sai ma karshen da zai kuma gwamnati ta yi a wannan kuɗi ki fadda kai za ki wallahi amma Allah sai a tabai kuma Allah ya kuro kuma yana da juriya sosai number waya 070 to kana so ka kira ni 070 to sai kai mista ya kasa 080 amma duka sauran yi daya ta tiki fi ba ke bidik da bidik amma da kado sai kai ce 080 za ka same ni daga har kiyama ta tashi ba da ka a cikin har kiyama ta tashi saboda ne ka shiga tsero dan abokan kankanin da shiga to kaga kana samun dangarta wajen ikhlasin da ko yaya ne da ba ikhlasin ya samu dangarta shi ke nan ka samu dangarta wajen sunan maza Allah shi ke nan aikin ba inda zai wannan ka ga matar maza Allah a sallallahu alaihi wasallam shi ya zai biya ko kira a lafi gobe a da ki ga ayyukan kawai fa afiri ila ki kai azumi kawai don matar maza Allah ya mata wannan shi kuma zai yi biya zai kuma ki Allah ka karba mu zai yi kuwa musamman masu yawan zalloli za ka sallar raka'atai al-fajr a cikin mu kullum kullum daga wannan izgilanci ne da ayin Allah izgilanci ne da ayin Allah domin shi sahabin da ya rama ko nawa ne ko ɗaya ne kwalla a yawan to ɗaya tak amma mun masallatan ahlus sunna kullum cikin rama da kaɗai bane kullum da kullum kaga ya kira kenan kullum cikin rama da kaɗai bane to kaga automatically ka canja masa ne lokaci kuma canja lokaci ka zama can bidi'a automatic an gane wannan gobe da ke fada ka canja masa lokaci amma da wani hankali ne ana kan shi ke wannan kalama ba ku shi amma kullum da kullum dai tana cikin larura amma ce za ka tafi misali za ka saya ka je kwatano ne ko kuma ko na kwai ko za ku tashi a jirgi karfe hudu na asuba yau ma ita ka tun karfe biyu na dare tana iya gobe ok iya kwanci ne zata ne lokaci ne kyau amma na Allah kuma kullum cikin magana ba ya cikin magana ce zai tashi karfe hudu sai karfe hudu kuma ka bar gidansa wa za ka samu a iya wa za ka samu ai ba da za ka samu an riga an tashi an tafi a farka lalle wanda suke cewa halin suna bi an tara ga wannan kusan kullum kullum kullum sai wata ba ta ke gani to wata ma da ka kuma a kawai na san lallai na yi laifi ya Allah gaskiya na yi laifi Allah ka saba ta yi ban za mu dara ka ban saboda sakanci yanzu ka san kai mai laifi amma da ma har zuwa ina kuma an ce ina hadisi yake wallahi da zai iya nuna maka hadisi ke waye rawaito hadisin nan wallahi bai zama da yawan ba a wani littafi wallahi ka kawo hadisi wannan yana zuwa na bidawa dan na na gwani. wallahi ba zai san gurin da yake ba to kaga gaskiya da mamu da qur'ani sunan manzo Allah ba ta bukatar wani gargar gargar yadda ake so kawai yadda manzo Allah ke kai kai shi ne ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشروعا إذا كنت في da ثم كان إيماني أولا شيء العمل الصالح والله لكان سعيه مشكورا تؤيد وإنه ولي أبوه هي ألا يا يكربك وأن الإخلاف في شركه لكربك أيك لما ترزي مسجي ألا يكربك وأن لن لن يمتداجي أكاري إخلافي إخلافي إخلافي الله يجمعنا بكرة يجمع سنة في القدس أنا أغنى شركائي عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه duk aikin da zan yi duk aikin da za ka yi in kana Allah da wani a ciki to shi nan Allah ya barka da shi da Allah baya da wannan kenan Allah sallallahu alaihi ya tura ta tabbata cikin hadisi junda yace man samma samma Allah wa duk wanda ya ji yarda Allah zai ji yarda da yin shi kana ko a cikin sai a ce wa man yurati wa ilahu li duk wanda ke nuna aiki kuma sai Allah ya nuna mutane shi ke na iya ranar da ya yarda ولكن إذا ذكر الله عز وجل الحق والخلاف في الأقوال والأفعال والأهوال إنه ولي ذلك والقادر عليه إذا كما في كتاب أيوكا أقول بر الوالدين بيئة بيئة لا آيوين وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا بر الوالدين كما في كتاب أيوكا لذا كان سيد البخاري وسيد مسلم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أهم إلى الله تعالى يقول علما يا رسول الله ألا يفتش يقول الصلاة على وقتها صلى أكل مثل ممكن يجي ما يجي يا رسول الله قال بر الوالدين والبيوت يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله في جهاده لتوكل ما دين الله to kaga jihadi kuma musamman a zulhijja aiki na gari yana gaba ne an gane wannan magin na lamar salih fi ahabbu ila Allah min hadhihi al A wato ya rasulullah wa lan jihadu fi sabilillah wa lan jihadu fi sabilillah hal jihadu ma aiki na gari yake sannan shi kuma jihadi a cikin hadisin Abu Hurairah da yawa cikin sai kuma yin sai mutum shi kuma yana أيدي الهج وبروض جهادي هنا لقد أيدي الهج وبروض وقد أيدي الهج وبروض آه، هي ده قدم الجهادي لو أن العمل الصالح هنا لقد جهادي جهادي هو هنا لقد حج وبروض أبو رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله إذا ما أقول إيمان لأن العمل الصالح إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات في الأولى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات ما إذا كفي إيماني لا تجري العمل الصالح وتنشي العمل الصالح ينا بدا جهادي to kaga jihadi kuma yana gaba da hajji mabrur to don da kenan na kafa mu ma Allah da jama'a da kuka da jama'a a wurin ka kama ayyuka da kake da izinin Allah sai ka wuce ma wanda ya je aikin hajji izinin Allah ta'ala amma sai ka sani da ke ba sai ka san sunnar banza Allah ko ba sallama kuma sai Allah ya rubuta ka ne ila abu na biyu bilan kur'an ha zaɗa da mutunta yana daga cikin mafi cikin ayyuka da wannan ya ba cikin zai bukari da sai muslim hadisin kuma mu'mini da aisha daga kodin ne gaba ɗaya ne kuma duk wanda ba kowar shi bane ya ke fita nan eh, duk wanda aisha ba kowar shi bane ya ke fita mun kowar ne ya tashi bar mana guri aisha rabbi allah ana kowar mu ne ke gaba ɗaya rabbi yanzu wa ta ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce arhamu wa ala qatl bil arsh zumunta tana rafe da lafin Allah tana cewa man wasala ne wasalahu Allah kuma ke sadar da ni Allah ya sadar da shi wa man qata'ani qata'ahu Allah sannan duk wanda ya yanke ni kuma Allah ya yanke daidai da sauran wasan sallar da nake cewa man wasala tsaffan wasala Allah duk wanda ya sadar da sauran Allah ya sadar da shi wa man qata'a tsaffan qata'ahu Allah وسادة تجربة سائلة لكن مدي بجمعية كدوبة سن مثل زي ما هو عارف الحديث العقوبة بالعامل يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال يا رسول الله تبيع مدي بجمعية على الضغط يا عقوبة صل من قطع دوة يجي مكة كيف تادمين ba haka zai na ka kalle ne kama mafi yawancin halin mu kashi 90 ya ce ba zai zo ba ya sha zama yi ina ba zai ba haka halin mu yake jama'a kashi 90 har da dauki ma dole ne da bayan ya zai mu ko da ka ya ce kashi 95 kashi 96 kashi takwas. كي تجد تسكين تسرع تعليمين إلا أكتب لأنه رجل جيه يبدأ يمين بعد رجل يبدأ يمين أبوانا بيطوانا عشكم بيطاني جيه يبدأ يمين ومتما لا حتى فيها فني وقال عنا جداسة الجمهار المجاني جيه لأي جاني تقول قدر إذا تقول على الجاني جيه أبوانا جاني جيه ما هو أن لليوم وكأي كرام كأي كرام تاقا حتى جيه har ka zama yana cikin da Imam Ahmad da Hafi yana cikin Madina yana cikin at-Tarhib wa at-Tarhib kama sai kuma ha ga wani yana adawa da kai ya ce ba zai ruwa kai ba ka ce a yanzu da zama yi ka ta shi a cikin ne amma ka san na cikin jini na ka ta silman qata'a wa atiman haraman wanda ce ba zai haka ba kai in kana da shi dauka ka bai wa aqu amdan wala wanda ya halitta ka da bai abuwa a aka ya fi wani ya da ya ba ka tsara da zumunta yana da cikin gida da wannan kuma da sulhu tsakankanin mutane yana ɗaya daga cikin mafi bijan ayyuka annabi sallallahu alaihi wasallam alaihi wa sallam laysal waqti bil mukafi ba wanda yake tsara da zumunta shi ne zai dauko ya baka sai ta ba shi shi ma ya dauko ya baka kamar mutum mata الواطن الذي إذا قطعت رحمه وطلع إذا أن يجذب الناس إليه ساعدته الإنسان أبو نقول تبكي مكي في تملك إسلام ذات البيت يا رزق الكريم musamman wannan suke wani ahalin sunna musamman anan za ka samu wani wannan suke kai izala to abu ne a cikin izala dai wani san abin da ya faru mutum ya yi gaba da wani wanda ya yi gaba da wancan shekara jirin da kaza gaba tsantsan gaba ba ba magana ba komai ba sallama ba ziyartar juna ba bai da mara lafiya ba ba janaza ya ce cikin alhamdulillah ya ta ce alhamdulillah ba ya rabu ta faru komai ne ce yi mare amma komai yankin musulmi a kan musulmi ya yi هنا لكن ممكن تشتريك إسلام ذات البين عن صلى الله عليه وسلم يأتي أفضل الإمام الصديق تكتم أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس أنا أقول لكم أقول لك أنا أعلم في من أعلم ويختم لكل عبد الله لكل الله شيئا إخوة الله تبارك الله لكم أنت أكبر تامين سيدي إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شهداء لذلك مسلم بالتكاليف تدوري أقول جابا أرضوا هذين حتى يصطلها أرضوا هذين حتى يصطلها وذيك الكتاب أن المفاكر الأجير بهذا الزيون فكان مثل الله wannan gaban da suka إذا ما ne ba إذا ما jan ne su da suka yi kafai shekara ashirin da kudu duk litinin da alamin an bi mu a bai ni hatta ya tsari na kuma wallahi wani ba kana da kawo a kan gaban su wani firbi na alkai wanda ya sanadiyyar wannan wallahi shi ma yana da kamar na bala'i ba yana da kamar lalle lalle to kai yanzu zai ka sake bukatar kuma irin wancan jahiliya ko musulunci ne asalin jahiliya jahiliyar jahiliya ma sosai to zai kai ku za ka zuwa zaki dawo ko kuma ga ta san Allah sai da ke fara sunan da ga dawo ko kina yi ko kin mun fara ne bai halatta ba ga mutum ya kawai ce ma dan uwan jiki da kwana uku abinda mun za ta fara da Allah to man hajara fawqa salatin sabata to da kalan na ya tantance a sa shi a wuta amma ba lallai ba yana yi Allah ya gafarta mai amma ina yi cancanta sa shi huta? ko shi ne shugaban wane ne ya cancanci a sa shi a wuta to ka ga abin da ya kamata a dasa mutane ke nan gaba ko da ya kullu إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون wannan sulhu tsakankanina da mafi fitan ayyuka ka duba sunan abi dawo ko sinayu 4919 dan gaba ne da wancan gada 4919 hadisin abu darda a ce annabi sallallahu da wasallam yake cewa ala ukhbirukum bi afdal min darajati wa salati wa sadaqa bazan ga abin da fi darajar azumi ya fi darajar sallah ya fi darajar sadaka kaga jigajigai ibadu da mu أنا أخبركم من أفضل من سنة الصيام والصلاة والصدقة كتب لا يا رسول الله الإسلام لا في البيت يا رب الأمكانين abin da yake tsakanina da kai abin da yake tsakaninka da shi abin da yake tsakaninka da shida musamman kishiyoyi kuma suna da irin wannan bala'i sai ka samu da kishiya ba ta ma kille ta magana kawai shekara ɗaya shekara biyu ta fito hanyar ta share ta wajen shayewar kuma wani ya gani zaki duk Qur'an na kiri da kai amma sanar da sunan da ke kan fa inna fasada zaki bayni hiya al-hariqa a samu kana gaba da wani ka fata da wani wannan shine mai aski me take aske ma ba tana aske gashi kai ba tana aske addini sai ka zama horo ko fanko kana yawon da wani da amma fanko ne wurin Allah kana yawon da wani fanko ne kana yawon da sun mahuda fanko ne an gane wannan ba kuma adibin nawa yi in ka zo ka ci kuma ne mutum da ina yake a na zai dawo kuma da dalilin haka sunna bai dawo kake ta ko maka kun kuri kun zuwa daban-daban safa daban-daban kuma ka je ka zuwa ko 19 ولكن كما من الجميع من الجميع بعد أن نعمل من الظلم فليس هي متعلقة بالجميع wanda zai tsawo ya tsawo a maimakon ka mai sallama sai ka mai kamar ba ka gani ba shi ne a kowace tsawo mun haka muna gaisa da wani sai zo ya gaisa da shi sai ya wuce ya yi kamar bai gani ba sai wata ne ya ce ah, ga ya wuce ya bai gani ya ce eh to yana ba ku hankalin shi ya yi gaba ne da gangan kuma yana cewa sunna ta ga can zama wallahi gama mai amfani za mu kyautar sama me amfani ga abubuwa kanana kinnoni kanana kanana da iya zuwa kawai na da dawale daga kuma kan amma ina ba shi hanzari ah, wani bai danka bane wallahi bai koyi wani bai danka bane yana ko hankali ne ake bai hmm. kaga akwai yin wannan sai ta rasa mai zama mutum zuwa mutum ya kullace ka to yana ba kai ma ka mutum zuwa ya ba abin da kamar zuwa ya ka kullace ka kawai ka to kai ka ta ji haushi kai ka rasa ji haushi ko kuma dan ka mai gyara a gyara guri kaza a gyara guri kaza to shi ke nan kawai sai ka gyara tsanin ka to shi ne tsayi amma kai dan ka tsanin dan ka tsanin kowane mutum kada ya zama a zuciyarka kana kwana kana gaba da wani ma akwai sahabi dan aljanna da yake baya kwana da wani a zuciya A annabi sallallahu alaihi wasallam ya bishara da aljanna a kwana uku dan ke ni da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Amr ibn Asim sai na gina da kuma me wannan sahabi ne ke mana aka bishara da aljanna a kwana uku to dai bai koyar wani kiyamul layli ko aikin ne ta ga ta kariya sai dai kawai kana bacci zai juya ya fata Allah in zuwa da ya tashi da masallaci kenan ha har ya ku zai rera aikin wannan sahabi ibawar Allah ba abin da ya lafi tsakanin na babana domin da yana son ya samu mafaka da su ya ga kwakwakwak ke na yi hukuma ne da babana da ce ba zan mai magana a kwana uku a ji ahalin sunna ba kwana uku ba abin da kwana uku da ba ahalin sunna Najeriya sun yi gaba tsawon shekara ashirin da ayyukan sunna rabi sunna fi shekara سنة الشيطان هذه وتعيد سنة جنة شيكنا ويأتى الشرير وما سنة جداوة بابوه أعوذ ganin ido na billahi da billahi mun je da jana'iza ne ta da wani jama'a mu a gaba na ke wannan gindi zai ce gaban gindi shi wannan ya fi wancan yana so ya mai sallama wa kuma yana gudu ba annabin gobe ko can sama dutse da aka dawo sai nake tambayar wannan makwacina ce wai na ga kana kamar kana wanda kamar ko ido na ne kamar ke wannan. ina nika mai hannu kuma yana mun je mu musu tafiya ne to kamar imam yadda ga annan ma haka annan ungo ma haka kana kokari kamar mutum sallama shi kuma yana kokarin zuwa kana kokari ka ce mai assalamu baya so ma ka ce assalamu alaikum sai kokari a ah, barka ne barka ne har yanzu billahi lalli akwai masu yi wani rayu to kaga yi wannan laifin yana kan ruwa yi suna yana kan shi ga gaba da rubu da ne lalli lalli dole su zo su gaya mun sun yi wannan zan Allah sai wannan abubuwan da kuke fa mun barranta shi ke nan amma matakan baka fito ka ce ka bar ranta ba to billahi nabi zai fi ya tabe ka kaga mutanen yadda muke gaya maka haqqul muslimi ala muslimi khamsun idza laqitahu فسلم عليه حق المسلم على المسلم خمس رد السلام kaga na gaya maka wannan za mu da ko an je kiyama ma ba za ka ce to ai an je mu daina an sallama da dan bidiya a gurin to waye ma dan miliyan ma da kai ma ba baka cikin da sai ka bincika kan da kuma ka je ka yi kai da miliyan da are you free from media da je a gwada ka da kai are you free za ka samu yana da kai ma dan miliyan to ga ga ka ce a je na amsa sallama dan miliyan domin kai ma kana son farko a yan miliyan to yanzu ya ke kenan abin ba kyau gaskiya kuma ta ci da mutane wani suna sunna wata suna ce a nan me ce ce ma definition na sunna ma bai sani ba littafin suna kawai ya sani ma bai sani ba in ka ce ya kama ka littafin baka fata da yake suna sunna sunna ko suna sunna akwai kudu sunna me ya bambancin kitabu sunna ko kuma as-sunna da kuma kitabu sunan ba zai iya ba bai sani ba kama kuma ya cika mutane wani suna sunna ga sunnonin kuma ba a yi sallama wannan daga da mu a wani sallama wannan ni zan ke sanin mutum kaza inda mai sallama wallahi ya amsa mutum kaza inda mai sallama ba ya amsa ko ya gani ko ya mai assalamu ba zai amsa ba shi kuma ba zai ce mun assalamu alaikum ba to kaga kenan nan iyadu billah nasara da sun bi imani yahudin da sun bi imani wani bayahude ya rubuto ba abu musa lafiyar sallama la yake assalamu alaikum wa rahmatullah abu musa da zai mayar mai sai wa alaikum assalamu wa rahmatullah ha ya zaka mai sallama kuma bai nuna ne ce a idan mun kaddama ilayya yusallimu alayya fa radatu alayhi wanda yana ina cikin adabul mufrad a duka sauraron karatun shi kabiru da rama yana da yana karanta sunan shi sai da kuma da ya ga gare mu karatu a adabul mufrad

ɗaukar karatun ina yake mala ba ma ya sauke mala nasir abdulaziz ma haka ya yi karatu mana da bulubura mala nasir abdulrahim shi mana ya karanta amma ina ina ina ne ko yake to domin babu ne kawai ka ce mun babu kawai kar ma ka ce wani na yi wani na yi babu kawai da ba shi na malami yake yi ba duk duniya ta ce da duk duniya tana ce da lallai ana karatu mutumin da ya zama mai kiman karatu أمضوا هذين حتى يصلها أمضوا هذين حتى يصلها ولا شك إسلام ذات البين والجين والإنسان كما نقول سيف الدين مصمم أدم الإنسان مصمم لو كان تتكلم أكثر كيف هذا هو in ma mutane za su yi gaba da kai to su je su amma kai kar kai gaba da kowa domin me in kai gaba da mutum biyu da kwana uku kana cikin bala'i ka ji ko nan za ka ke sallah ka shiga bala'i an gane ko kai da mai wa'azi tana gaba da ka shiga bala'i ko kai da imam ka shiga bala'i ko kai da ladan ko kai da dan komiti kana nan dai cikin bala'i in dai yau da kwana uku kaga da ban ke na asali ma ba ta da me da wannan ka duba hadisin da Allah ne alaihi wasallam yake cewa تبتغوا أبواب يطلب أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس ويزاق ذلك مثالي مثل يقال لما ترانا ranar lahadi kun yi baran-baran da shi to ka kai za ka yi kishi litinin ne fi shi ma to ka ga dai ka yi ka yi ka to in ka bari talata laraba to ka ga kenan cikin alhamis dole kai ne a dole ku yi sulhu kenan kaga shi ma ci gaba da bala'i da wannan bala'i ma ba shi alkhairi to ya bata maka rana a ne rana da kake baka yi ba to kar kana da A asabar lahadi ta yi biyar jini kuma ba sai a sulhunta daga jini kuma kaga talata laraba wannan shi dan tazarar kawai kwana biyu ne kawai an gane da bin kan shiga ranar litinin alaƙin sai kawai an yi a a tsarin tsari a da zai to haka muke zuwa ta ayyukan mu kuma kana nan horo ko ce yi da ba haka ake haka sabon da yi ba a cewa ko ba. وانت أخبرني بفواضل الأعمال لما تيسي وعفو أما ظلمك زي أبوه قال لي لا يمكنك إيه لا جأنت يمكنني إيه لا يمكنني يقول لي بجاني ما فلا تجواب أما ظلمك بل كانت تصدق مما القرآن والعافين عن الناس والله يحب المسلمين والكاظمين الغيظ والعفو والعافين عن الناس kaga yawanci muna karatu ne amma karatu ne yawanci abu na biyar nisanta muharramat mu nisanci duk abin da muka san Allah ya haramta abu na ida shi ne tarkun sala au ta'qimiha an waqtiha mutum ya kasance wato wannan mu muharramat ce ina ɗan kwallo da gangan zai ka samu da nuna kwallo ko a ranar arafa ne ji ba ruwa هو يوم النهر أفضل اليوم باوي ليه كلم وانه بريء صلى با أكل هدو لماذا لا شك جنك تصلى بلاي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فقد تركها فقد كفر كافر كيه سبيل أولا عبد الله بن الشريف أشادي مثلا إنه في كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال ترك من كفر غير الصلاة cikin ayyuka ba ba abin da za ka in ka bari ka kafarta ko ya kafarta sai in dai sallah mutum yana barin sallah ya kafarta cin riba yana ɗaya daga cikin manyan manyan gabayin zuwa to kaga ake kuɗi a bankuna da suke mu'amala da riba bala'i ne jama'a bala'i ne musiba ne amma kuma yanzu bai kuɗi ya fi karfin mu zama bankunan nasu ne in bankunan da za ke ba ka mu'amala da riba shi ne ka fitar kamar da jayin fara. to shi kuma ina yake da yawa giziya ya ke nan don shi zama lalle kana da kuɗi sosai kuɗin da ya kamata a sa a banki to ne ka sa yin ba ki ba. amma kamar ni dan albashi gidan nan ka kuɗi na dan kankani in da yake bane ya kare shi ne me nake bukata ya bani قد أفلح من أسلم ورزق كبابا وأنك أدرت شبايا وبابا لذا ya ci nasara bauta wa qanna'ahu Allah bima ataahu Allah ya wadatar da shi da abin da Allah ya bashi wani ka samu albashi naira dubu goma ne wani dubu ashirin wani dubu talatin to kuma yaka samu ya fi ka wadatar zuci sai da kake samun dubu da yin dubu da zai haka wa qanna'ahu Allah bima ataahu to kada sa kudi a wurin yin zama da rura amma ba da rura ba mu bukata أن يا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين أما كنت لشرك مني فإن لم تفعلوا فأتوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس لا تظلمون ولا تظلمون masu cin riba gobe kiyama za su yi gaban mahaukata ne kamar wannan aljihin kafin allazi ne ya kuru da riba ya kuru da illa kama ya kuma da ya tafafa shi ya kawo mai albarka ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأن الله البيع وحرم الربا فمن جاءه طريقة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد وتبي كما إليك فنؤمن بالله دنيا تدعو وذلك أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون كما كانوا يجرون wutar kamar ta kamun wurin shi na faɗi. Daga hadisin أبو لك مشهور يجتنب سبع الموبقات تذكر قيمي وأكل الربا لكن أول ذلك تفتح لدينا شيء أقول لك وقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فريدة وكان سبيلا وتنزل لما كان الله تكلمك يقول لك دولة كل إذا ولا الجنين إذن تاجر رسم الزنجي دا ولا سكيه ويلوكا يوكا ai kaga ko lokacin da ka rubuta shi a bincike za ka sa n sai ka sa o ai ko din ba ta bani wa da ko sai ga sai ka sa g a sai g ko no ga amma da yanzu ga kai na yi tsakanin no da ga ko akwai ga kaga shi ma bai gane ma ne da titi ne da titi ne bai gane ma ne ya no ga da kuma zai rubuta ka ce ko rubuta mun nonka wallahi yana yau bai yi iya rubuta ba to kan zaka rubuta nonka akwai kan a tsakanin na mutum mace dole a samu ka mutum ne ba ce an saura mawa ne auren wacce a kan sadaki sunar manzon Allah naira ashirin da biyar domin ce da mun ce da shi ke yanzu shi ke nan nonka ya halatta kuma kankare kuma ne ba ne ya halatta jari da ba kuma kafin daura aure ka lakin na ta hara abu لأن على الفراش من حديث خير له من أن يمس امرأة لا تهل له. قلنا لكم جماعة يا يوا أيوة، كما الأم المسلمين. لو أن الله يكون عباد الرحمن والذين لا يؤتون الأموال إلى آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يكون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف العذاب يوم القيامة ويقول فيه منه هذا فمثلا منك بعذابك الله يسلمك إذا كان هو الذهاب بذلك شرب شرب أو تعاطي المسكرات الشاي الشاي هنا أنا بكون أقول لك جرب تألوه بسمه مرة السماعية السنية أي من تكوى يجيب يشاوي فيوم الله يجيب لتوكولين da kayan maye da kwayoyi daban-daban maza da mata wai har da matan aure a cikin shayi